gwamnati na da sabbin shirye-shirye da take aiwatarwa waɗanda za su kawo ƙarshen wannan matsala babu wani abu da zai kai ga gaci har sai mun haɗa hannu wajen tabbatar da nasarar ayyukan da za su kyautata rayuwa su kare rayukanmu su tsare dokiyoyinmu da kuma kare mana mutuncin shugabanci na cike da ƙalubale musamman a wannan lokacin inno ala rakko mo sa'a a nani ko kumi barano ko moɗon dan barano to kai miliyan ɗari biyu ne za a bamu kacal a kan kai ɗaya idan kuma mutanen ka suka mai da mu gidajawan fulani to nan da kibtawar ido iyalinka za su yi cikin takaba na kashe ki in kashe banza wallahi mu dai ba mu da arabi babu boko muna amfani da mu ne kawai duk yadda ta zo mana idan daidai ta zo daidai ne idan ba daidai ba ne ba ma mu daidai ne ya muna zaune za a ringa shigo mana garuruwa ana hargitsa mu ana ɗiban mu kuma muna yi wa kuɗin fansa. Wannan yar hannu ce alaji. A ce kana zaune a gidanka wani mutum ya hauro maka a kama yarinya a yi mata fyaɗe a kama kota a yi mata fyaɗe wani wani irin mutane ne. Ke sai na kashe. Wallahi. Billahi la ilaha illa wa duk wanda ya ƙara shigo mana. Wallahi sai dai mu. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله kai gafirar da manyan sha wa yazo manyan sha Allahu ala kulli shay'in qadir